This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31.49 da kuma da 60 da kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitocin masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol duka akan FM. Haka kuma duk lokacin da ake so ana iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta kafar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraro tare da fatan kun tashi lafiya Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin na kuma tare da sahabo Imam Aliyu da kuma kanun labarai. A Burundi wasu 'yan bindiga sun kutsa cikin wata mashaya da ke Bujumbura babban birnin kasar a daren Asabar sa kashe akalla mutum tara. A Masar dubban tura 'yan yawon shakatawa ne suke ficewa da garin Sham al-Sheikh mai farin jini ga ɗan ya buɗe ido bayan da bayan da wani jirgin fasinja na rasha ya halaka ilahirin fasinjoji da ke cikinsa shi kuma firaministan isra'ila benjamin netanyahu yana kan hanyar zuwa nan birnin washington dc a ziyararsa ta farko tun bayan da amurka da wasu manyan kasashen duniya biyar sa kulle yarjejeniya da iran kan shirin nukiliyar ta to kanin labarin kenan bayan kun gama shan labarun duniya za ku je da sojoji suka ji wa wani mutum mummunar rauni a lagos a saboda an ƙi a ba su cin hancin da suka nema sai rikicin wukari da ya zama sanadin mutuwar wasu da kuma raunana wasu kamar kuma kowace ranar litinin ibrahim alfa ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a ƙasar burundi wasu 'yan bindiga sun kutsa cikin wata mashaya da ke bujumbura babban birnin ƙasar a daren asabar suka kashe aƙalla mutum tara shaidun gani da ido suka ce maharan sun umarci mutane da suke zaune a waje su shiga cikin ginin sannan suka buɗe musu wuta suka kashe mutum bakwai nan take wasu biyu kuma suka cika daga bisani sakamakon raunuka da suka samu shaidun sun gaya wa kamfanin dillancin labarai na ƙasar faransa cewa maharan suna saye da kayan aiki na 'yan sanda kasashen duniya suna ƙara bayyana damuwarsu ganin tarzoma tana ƙara tsanani a ƙasar da ke yankin afirka ta tsakiya bayan da shugaban ƙasar pierre nkurunziza ya yi ta zarce domin mulki wa'adi na uku kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya faɗa rana asabar cewa washington ta damu musamman domin jin jami'an gwamnati suna amfani da lafusa da za su iya tada hankali da kuma shirin matakan tsaro da gwamnatin ƙasar take shirin aiwatarwa a ƙarshen makon nan wadda yana iya tanzara jama'a su tada mummunar tarzoma gwamnatin ƙasar ta umarci jama'a su miƙa makamansu ko kuma su ɗanɗana kuɗarsu shugaban amurka barack obama ya ce yana shirin janye sunan burundi daga jerin ƙasashe da suke amfana da wata damar cinikayya da amurka saboda matakan murƙushe 'yan hamayya da gwamnati take ɗauka tun fara mulki wa'adi na uku na shugaban ƙasar na yanzu dubban turawa 'yan yawon shakatawa a ƙasar masar ne suke ficewa daga garin sham el sheikh mai farin jini ga 'yan yawon bude ido bayan haɗarin wani jirgin fasinja na rasha ya hallaka ilahirin fasinjojin da ke cikinsa haɗarin ya auku ne a ƙarshen watan jiya na oktoba ministan harkokin wajen birtaniya philip hammond ya ce zuwa jiya ƙasar tana sa ran kimamin 'yan ƙasar dubu biyar ne za su bar garin da ke gabar teku duk da haka ofishin jakadancin birtaniya da ke birnin alkahira yana taka tsantsan wajen bayyana yawan 'yan ƙasar da suke wa suke barin masar ɗin shugaban rasha vladimir putin a makon jiya ya umarci gwamnatinsa ta ɗauki matakai na maido da 'yan ƙasar da suke ziyara a masar mataimakin firayim ministan ƙasar ya faɗa a ranar asabar cewa kimamin 'yan ƙasar rasha dubu tamanin ne suke ziyara a masar adadin da ya nanka kiyasin da aka yi tun da farko jiya lahadi wani jami'in ƙasar ya ce akalla 'yan ƙasar dubu goma sha ɗaya ne suka koma gida fasinjoji mai can da 24 waɗanda suka baro sham el shek a kan hanyar su ta zuwa birnin st petersburg suka halaka a ranar 11 ga watan oktoba bayan da jirgin da suke ciki ya tarwatse a sararin samaniyan zirin sana'i na masar Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana kan hanyarsa zuwa nan birnin Washington DC a ziyararsa ta farko tun bayan da Amurka da wasu kasashe biyar suka kulla yarjejeniya da Iran kan shirin nukiliyarta. yau litinin ake sa ran mr netanyahu zai gana da shugaba obama wannan shawarwari yana zuwa ne a wani lokaci mai tsanani ga isra'ila wacce har yanzu kusan tana ɗimauce sakamakon yarjejeniyar nukiliyar da ƙasa da ƙasa ta kulla da babbar abokiyar gabarta yankin iran da kuma tarzomar da ƙasar take fuskanta da falasɗinawa waɗanda wadda babu alaman ƙaƙƙautawa shugaban na isra'ila ya nuna matukar adawa kan yarjejeniyar har ya fusatar da fadar white house lokacin da ya jawabi ga majalisar wakilai ta amurka cikin watan maris da ke karkashin yan republican inda ya allah wadai da yarjejeniyar da ake kokarin kullawa a wancan lokacin sa'o'i kamin ya kama hanyar mr netanyahu ya ce gana wasu da mr obama za ta fi mai da hankali ne kan batutuwa da suka shafi yankin da kuma karfafa tsaron kasar isra'ila to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Bankin Duniya yana kashe don cewa ɗumamar yanayi zai jefa mutane miliyan 100 cikin talauci a duk faɗin duniya cikin shekaru goma sha biyar masu zuwa idan manyan ƙasashen duniya da suka ci gaba ba su ɗauki ƙarin matakan hana ɗumamar yanayin ba. A cikin wani rahoto da aka bayyana jiya Lahadi, bankin ya yi kira da a ɗauki matakai cikin gaggawa kuma masu ma'ana tare da rage hayakin da yake gurɓata yanayi da zuma kare marasa ƙarfi a doron ƙasa. Wannan rahoto mai lakabin yadda za a ɗauki matakai akan tasirin yanayi kan marasa ƙarfi an fito da shi ne gabanin taron kolin da za a yi akan canjin yanayi a ranar talatin ga wannan wata a birnin Paris na ƙasar Faransa. Hakanan wannan rahoton ya biyo bayan gargaɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a makon jiya cewa alkawarin da manyan ƙasashen duniya suka yi domin rage hayaƙin da yake janyo ɗumamar yanayi ko kusa bai bai kama hanyar hana bala'in da zai kunno kai muddin ba a ɗauki wani mataki ko kuma abu a kai ba. An fara ya ƙuri'u a Myanmar ƙasar da kuma aka santa da sunan bama bayan zaɓe na farko a ƙasar cikin shekaru 25 da suka wuce wadda aka gudanar cikin walwala. An ga masu zaɓe cikin farin ciki suna fitowa daga rumfunan zaɓe da yatsu da suka tsoma cikin tawada alamar cewa sun yi zaɓe wasu da dama daga cikinsu wannan ne karon farko da suka taɓa yin zaɓe a rayuwarsu a ƙasar. kimanin 'yan kasar miliyan 32 ne aka yi wa rijista domin su zaɓi daga cikin fiye da 'yan takara dubu shida waɗanda suka yi takarar wakilci a majalisun tarayyar kasar biyu da kuma na yankunan kasar daban-daban jami'an aikin zaɓe suka ce kusan kashi 80 cikin 100 na waɗanda aka yi wa rijista dai suka fito domin wannan zaɓe sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya taya jama'ar kasar murna ya kira zaɓen cewa shaida ce ta irin bajinta da sadaukar da kadda jama'ar kasar suka yi cikin shekaru da dama da suka wuce mr kerry ya ce zaɓen muhimmin mataki ne na ci gaba duk da cewa bai cika goma ba a halin da ake ci kuma sakamakon farko-farko na zaben da aka yi a croatia ya nuna jam'iyyar yan hamayya mai ra'ayin rikau da lakabin hdz a takaice ta lashe kimanin kujeru 60 a majalisar dokokin kasar yayin da jam'iyyar social democrat mai mulkin kasar ta samu kujeru 53 a zaben da aka yi na 'yan majalisa a jiya lahadi labaran duniya kuka gama ji. wakilin sashen hausa sanusa adamu ya aiko mana da rahoton cewa da tsakan daren jiya lahadi aka yi tashin hankali tsakanin magoya bayan jam'iyyar apc da pdp a garin wukari jihar taraba sakamakon hukuncin da wata kotu ta yanke cewa sanata aisha Jummai alhassan ita ce gwamnar jihar Kwamishinan 'yan sanda na jihar Taraba alkali Shaba ya tabbatar da barkewar sabon rikicin. yanzu da nake gaya maka amma ina ma hanya zuwa wukari cewa ga abin da yake faruwa a Friday sana amma kafi ka wani an sace na kai wurin tukuna. Ba a baka rahoto game da abin da ya haddasa rigimar ba? A report da aka bani shine kun san batun judgment da haka ba jiya na governorship election ba aka kashe. Duk shine ya kawo wannan rikici a ma Bukari. Ko da yake kawo daidai lokacin da nake hada wannan rahoton ban sake ji daga kwamishinan 'yan sanda na jihar Taraban Malam Alkali Shaba ba. Sai dai rahotanni da ke fitowa daga yankin sun nuna tashin hankalin ya barke ne lokacin da matasa magoya bayar jam'iyyar APC suka fantsama kan manyan tituna kan babura da motoci suna shewar murnar nasarar hukuncin da kotun ta yi lokacin da suka ci karo da matasa magoya bayan gwamna architect Darius Dixon Ishaku na jam'iyyar PDP lokacin da suke juyayin makomar jam'iyyarsu. Na tambayi shugabannin matasa na Jukunawa Zando Haku da kuma na Hausawa Audu Ali ko me ya haddasa rikicin da ya rikide zuwa na kabilanci. Zando Hoku. gaban matasan wukari jiya ne inda aka yi yanke hukunci ko a tribunal to ana ta munna dai magoyan sa suna munna zuwa tsakan dare kawai sun na harbi harbi ne kawai sanadiyan wannan abun ba muka yi da dare ne mu ga wannan abun ya kwanta har zuwa satin nan wani irin hali wukari ke ciki to yanzu muna ana zaman daddare ne amma mun zagare muna magana da mutane a kwanta da zuciya ko za ka yi mana bayanin yadda abun yake abun da ya faru shine ana munna ana munna da babu da da motoci ko akwai zage-zage da shauransu da cikin gari yadda magoyin bayan pdp da na na eh, apc suna abin da bai shafi maganan ko kabilanci ko wani abu ganin siyasa ne. Suna na Audu Ali, abin matasa na Hausawa da Fulani na Ukari zuwa dare kawai sai muka ji karan harbe-harbe daga angon jukuna. wannan suna zuwa da inda wannan masoyin nata suke. To yanzu ina hukumomin 'yan sanda kuma faru wani irin mataki suka ɗauka yanzu? Eh abu da yake faruwa a Ukari ba ɗan sanda ko guda ɗaya don mu har yanzu mu ga ɗan sanda ba kamar suna na police station ɗin su ne suna zaune. To da kan suna nan wasu na iya bakin kokarin su ganin cewa dai insha Allahu suna tabbatar mana cewa za su ba mu tsaro sai dai inda masifa yake zuwa ba su cika zuwa gurin ba suna zuwa ne su ma kansu kamar suna shakka. A to yanzu ya zuwa yanzu an samu asarar rayuka ne ko dai? Eh akwai asarar rayuka na mutane guda hudu kuma akwai wanda suka samu raunuka kamar mutane goma sha ɗaya. Sakataren gwamnatin jihar Taraba Mr. Anthony Jellison wanda ya tabbatar da barkewar sabon fada a yankin Ukari ya ce abin takaici ne ganin lamarin na iya mai da hannun agogo baya na maido da zaman lafiya a yankin. Eh mun samu labarin haka ba mu tabbatar ba amma na yi kokari na buga ma shi kwamishina na yan sanda to ga irin abubuwan nan da yake kawo damuwa a jihar yanka shirin da ba daidai ba sai zai kawo ma mutane a bar mu da fada duk kuma a can suna ta jin daɗin su kaga sun sa al'ummai suna ta yaki suna fada akan abin da bata kai ta aka kara ba bincike da na gudanar ya nuna gwamnan jihar Taraba architect Darius Dixon Ishaku na jam'iyyar PDP da kuma sanata Aishatu Jummai Alhassan na jam'iyyar APC dukkansu 'yan kabilar Jukun ne Sanusi Adamu Sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, Najeriya. Haka ne ɗan tala. Daga can birnin Iko kuma rikici tsakanin direbobin manyan motoci da sojoji ya haifar da dogayen layukan manyan motoci a hanyar zuwa babbar tashar jiragen ruwa na unguwar Afafa. Direbobin suna zargin sojoji da 'yan sanda da laifin karɓar na goro da kuma gallaza musu ta hanyar sa sun yin gwale-gwale idan har ba su basu abin da suka nema ba. Wakilin sashen Hausa a Lagos Babangida Jibrin ya je inda aka yi wannan rikici. yanzu haka dai zirga-zirga na manyan motoci zuwa babban tasha na jiragen ruwa da ke najeriya wato a papa ya tsaya ce sakamakon wani kace na ce da ya kunno kai tsakanin direbobin manyan motoci da ke zirga-zirga a wannan hanya da kuma sojoji masu motocin dai na zargin sojoji ne da karban na goro a hannunsu abinda ma ya kai ga lakada wani direba da karan sa kashi lamarin da ya kai ga kwantar da karan motan yanzu haka asibiti rai kwai mutu kwai. wani lamari dai ya faru ne tun a daren jiya ga dai direban da abin ya faru a lokacin da na hira da shi ayuba abdullahi eh zan je lodi ne nazo sai eh, suka tsai da ni da suka tsai da ni akwai yaron su mai karban kudi na dauki da biyu na bashi shi sojan sai na daga sai fito da gudu ya zo kama miro na sai ya ce dubu ake bara ba su amsu da biyu ba eh sai ya ce na tsaya sai wani ya fito da gudu a gaban su can ya harba bindiga sama yayye sai mu sauko naki sai suka faffasa mana miro da fitilan mota da gilas da tayan mu suka bude bakin dinin bindigan nan ya suka soka mana a tayan mu sai babban nasu nake ga wanda yake wajen ya zo shi ce in sauko na sauko ya ce rinka jujjuyawa a wajen na rinka jujjuyawa a wajen shi kuma wancan yaron yana dama yana zaune a gefe can sai suka yi da ya sauko ɗaya je bige shi da katako ya kwantar da shi suka zo suka jefa shi a cikin ruwan nan ya suma a suma aka jawo shi aka kwantar da shi aka ɗauke shi aka tafi asibiti da shi to ko yanzu an cimma matsiya ga dai comrade musa shabiri abin da ake ciki a yanzu su ma'aikata ko kuma jami'an tsaro na sojoji da su 'yan sanda dpo da shi one of the goc na commander ya zo nan kuma mun yarda da maganganun da suka faɗa mana za a biya mu kuɗin wannan taya ta mota da fitullu da aka fasa da kuma asibiti da aka yi to amma matsalar shi ne sun ce ba su da kuɗi a yanzu kuma a yanzu halin da ake ciki mu muka biya kuɗin asibiti na yaron nan ba wanda ya ba mu ko naira daga cikin jami'an tsaro to yanzu za a buɗe hanya kenan a gaskiya ni ba zan iya cewa za a buɗe ba ba zan iya cewa ba za a buɗe ba saboda shawara ba hannu take ba shawara tana hannun direbobi abin da muka zauna da su muka tattauna in sun yarda za su amince zuwa gobe a bada wannan abu sun amince to shikenan za mu yarda a bude tunda mu wakilansu ne kuma mu shugabanninsu ne duk kokarin yin hira da kwamandan rundunar soji da ke wannan yanki na afafa ya ci citira inda ya shaida mini cewa ba zai ce komai ba game da wannan lamari kokarin da ake yi dai shine na kan an kawo karshen wannan kace na ce kafin gobe litinin lamarin da zai iya haifar da babban tsaiko ga zirga-zirgar manyan motoci da kanana da ke shiga da fita a birnin na lagos Babban yaji firamare amurka daga lagos nigeria ai ya gobe na galangu na canza faɗi yake sha ta gumi da yake ci. Kayan yara gumi na nake ci. In dai na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki yan amshi na ka maro roƙana na zan ya sha ta mammalo gumi da yake ci. Kayan yara gumi na nake ci. masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan Haka ne shata ikon Allah, ma sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da za mu gabatar da ciki da gaskiya. Ga sarki zai maka jawabi da za a gabata a wannan gari. ko kuwa za ta bazzana a gare ka irin wanda kake bukata. Yanzu kana gano goben daga nan zuwa safiya zuwa azahar kana gano ka kammala wannan al'amari. An ka duba garin Kano, ga wani nan ana ce masa isiya karabi. Eh. To shi ma ni ne wanda ba zai taɓa ba wani zobe na je na kai masa. sai dama shi kuma cikin aljannu akwai mtn din shi kuma kuna da mtn eh dan ubanka ke dan iska dan ubanka in aljannu ne har kai ka ce baka san inda nake ba jama'a assalamu alaikum a yau dai za mu koma ne ga batun wasu 'yan damfara da suka addabi jama'a da sunan waisu aljannu ne domin su raba su da dukiyoyinsu a shekarun da suka shige mun gabatar da wasu irin waɗannan 'yan damfara da suka nemi cutar wani bawan Allah mai suna Biliya a Sakkwato. kuma da alamar cewa wannan abu ya taimaka wajen nuna wa duniya cewar duk masu irin wannan kira a waya suna cewa su aljanu ne to makaryata ne 'yan damfara. Kafin mu je ga jin wani bawan Allah wanda ya dan kwafa bakin wani ɗan damfara da bisa dukkan alamu na cikin waɗanda suka nemi yin damfara ma biliya a sakkwata shekarun baya bari mu faro da jin yadda wannan ɗan damfara yake kare muryarsa da farko a ya ce shi sarkin fadan sarki aljanu ne sannan sai ya sake sauya murya a zaman cewa shine sarkin aljannu daga baya kuma har ma yakan ce shine ɗaya sarkin aljanu a lura da cewa a duk bayanin suna neman mutum ne da kada ya bari kowa ya san abin da yake ciki wai har sai bayan sun bashi dukiya mai yawa ko kuma dai a zahiri sai bayan sun raba shi da dukiyarsa. Ga sarki zai maka jawabi da za a gabata a wannan gari. Eh insha Allah da abin da za ka tashi da shi gobe. To abin da za ka yi kai yi ka saurare shi bisa jawabin da zai maka. Ka zama zamanto kuma mai bin ubani da biyayya. kuma ba mun neme ka ta wannan ba ne domin ka ce wato za mu magana da kai ne iya ta yanzu eh, in ka tashi wancan layin da na gaya maka shi za ka ci gaba da nema ka duka ko yawa yi mai sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na ro'ana lafiya alhamdulillah To godiya ta tabbata ga Ubangiji da ya sada mu da kai don mu ɗau amana mu danka a gare ka. Amma duk abin da ka sani a duniya Ubangiji ya ce wa da kullum shay'in adam. Ubangiji ya ce ya ma kowane abu lokaci. kamar yadda ka sani ubangiji ya sharaɗanta wa dukkan musulmi duk shekara ta duniya ya tsarkake dukiyar shi abin da nake so na gaba ma in allah ya kai mu gobe wato abin san wannan tubado ko ƙara yin himma a ƙara yin azama a kammala don a sauke hassan waɗannan masu wannan tubabu. Dokiya za ta bazzana a gare ka irin wanda kake bukata. Yanzu kana gano goben daga nan zuwa safiya zuwa a zahar, kana gano ka kammala wannan al'amari. To, da sarkin aljanun karya ɗan damfara ya ga alamar duk ƙarairayi da ayoyin da ya ta janyowa ba su biya bukata ba, sai aka ceto ga ɗaya sarkin aljanu nan za ta masa magana domin ta nuna masa cewa masu kuɗin arewa da aka sani irin su Isiyaka Rabi'u, Alhassan Ɗantata, Muhammad Indimi da dai sauransu duk wai ita da kanta ne aka tura ta kai musu dukiyar nan. ta kasa mun nutsuwa. Insha Allah. Na. Bisa ga waɗannan sirrika ba don komai ba na gaya ma mutum casa'in da tara muke dauka ko? Eh. Ɗari babu ɗaya na gaya maka har yanzu ba mu kai rabi ba ko? Eh. Kauni kauna da aminci da take tsakanin mu da kai dole ba dana baka ka ba. Sai na ga na shiga cikin al'amuranka na shiga cikin danginka na shiga cikin yan uwanka na shiga cikin abokananka kai har ma wanda baka sani ba zan shiga cikin su da ikon Allah za hmm. su ɗaukaka za su samu arziki za su samu daraja. An ka duba garin Kano ga wani nan ana ce masa Isiya Karabi. Eh. To wannan Isiya Karabi din shi mu'amala can shi sarabi. Rabi eh. da mahaifina. Eh. To shi ma ni ne wanda ba zai taɓa ba wani zobe na je na kai masa. Haka ne. Ga su nan shi inda an kaje Maiduguri. ga nan sai gidan wani ana ce musu alasawa eh. wannan alasa din cin kafin ya rasu tara suna mu'amala da mahaifina ka rufe jawabi na ko Allah yadda yi wa Allah godiya to a kwanan nan kuma sai waɗannan yan damfara suka shiga hannun wani bawan Allah mai aiki da hankali kuma wanda ya fi su dabara wanda bayan da suka kira shi ya tuna da abin da ya faru a Sokoto sai ya danna abin ɗaukar magana ya sake kiransu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai baba. Ya barka dai. An yi na lafiya. Lafiya da. Yawwa dalla. Ya ibada. Alhamdulillah mun gode Ubangiji. Ya kokari. Mun gode Allah. Dama maganar da aka yi na ci wata magana magana da aka yi na ragon ruwa. Aka yi magana eh. da sahiyar za a kira zan kira ajiyar da za a yi. Eh, ka je za ka iya. In sha Allah zan iya. In Allah yadda. In sha Allah zan iya. ta yi alkawari in Allah yadda insha Allah kafin auren jinsi mu duk abin da muka ce duk abin da babu Allah babu maza, Allah kada Allah nuna mana shi gaskiya ne duk abin da babu Allah ba ku san shi tare da Allah Allah kar ka nufe mu da shi amin amin lalle kan idan ka auri ɗan mu lalle kan ka samu gata na duniya ubangiji Allah samu dace domin duk wani abu da ka sani ko a cikin ku bil'adama kamar yarinya ce aure kukan kokari ku kyautata mata daidai da mijinta gaskiya ne lalle kan kuma za mu kyautata maka ubangiji Allah samu dace darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka mun yi nazari mun yi komi saboda haka mun maka sauki to da abin da ka sani sauki wanda duk ya sauƙaƙa mu wani Allah ce shi zai sauƙaƙa mashi. Gaskiya ne. Wanda duk ya kwantata mu wani tsananta wani ubangiji ce shi ne mai tsananta masa da kansa. Gaskiya ne. Ba haka ne ko ba haka ba. Hasanan ne gaskiya ne. To Allah ka ba mu ikon kyautata ba. Amin amin. Amin amin. Amin Saboda haka abin da za ka bada ta daɗi dubu tayya goma dubu to ubangiji Allah ya saka da alheri abin da ka bada ke Allah ya saka da alheri saboda haka yanzu kana da ikon bada ta yanzu insha Allah kana da ikon bada ta insha Allah da haka za ka sai wannan abin magana sai mu fansar da shi sai mu ba yara su je su so mana abin da muke su so mana daidai da shi na sadaki. To. An Allah ya daga nan zuwa karfe shida. Eh. Za mu gaya maka an kammala daura aure ga yadda za a yi ga yadda za a yi da yadda za a yi da yadda za ka ringa haduwa da matarka ido da eh. ido. To. Da zobe da za mu sa ta baka akwai ta zobe. da wasu abubuwa da wanda ba za mu faɗa maka ba sai lokaci ya yi. To to ubangiji Allah samu dace. Za ka dinga ganin abin ta gaba gaba ta ka gaba da gaba albarkar manzon Allah ba tare da shi ba cikin darajar manzon Allah. To ubangiji Allah samu dace. Saboda haka za ka sai wannan abin magana na adadin ta ma goma. To. sai a rubuta sai a turo shi sai mu fasar da shi sai mu sai abubuwan da za mu saya maimakon wannan da. To. Eh. To ta ina za a tura shi? Ta wannan layi ma'ana wannan kati kati ne MTN. To. za eh, mu ba yara su je su fansar da shi. To, shi dama shi kuma cikin aljannu akwai MTN ɗin. Ye? Shi kuma kuna da MTN. Ye? Eh, dan ubanka. shege dan iska sarkin aljannu ya ce dan ubanka kai ni baka dauka fakarai ka mance ka mance ɗaukar da kuka yi da wani a sokoto ina jin ka hirar da kuka yi da wani a sakwato, kai in dan uban ka in aljanni ne kai ka ce baka san inda nake ba har kana magana in ɗebi kasar kasar masallaci kasar masallacin uban ka. Mm-hmm. dan iska mm-hmm. ina jin ka in har kai kai aljannin kirki ne in akwai abin da ka iya mun kai mun wai har zaka wani wata ma talatin wai dubatayya baka ma san dubu ba kai ga dan iska amma ka san NTN wannan iskar ce da kuke insha Allah asirin ku zai tuno za ku zo hannu yan iska <laughs> sai gidan iska <laughs> Amma sauraro kun dai ji wai shin aljani ma zai iya daga waya ya kira mutum bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka hmm. sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba ɗaya hmm. duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to ɗan adam ne wanda yake ɗan damfara hmm. amma ba aljani ba ne za mu yi muku cikakken bayani a shirin mu na gaba. Ga takaitaccen labarai kafin mai sallama. a burundi wasu 'yan bindiga sun kutsa cikin wata mashaya da ke bujumbura babban birnin kasar a daren asabar sa kashe akalla mutum tara shaidun gari da ido suka ce maharan sun umarci mutane da suke zaune a waje su shiga cikin ginin sannan suka buɗe wuta suka kashe mutum bakwai nan take wasu biyu kuma suka cika daga bisani sakamakon raunuka da suka samu shaidun gani da ido sun ga kamfanin dillancin labarai na kasar faransa cewa maharan suna sayane da kayan aiki na 'yan sanda a masar dubban turawa 'yan yawon shakatawa ne suke fice ba daga garin sham al sheikh mai farin jini ga 'yan yawon bude ido bayan hadarin da wani jirgin fasinja na rasha da ya halaka illahirin fasinjoji da suke cikinsa hadarin ya auku ne a ƙarshen watan jiya na oktoba ministan harkokin wajen birtaniya philip hammond ya ce zuwa jiya lahadi kasar tana sa ran kimanin 'yan kasar dubu goma ne ko biyar kai za su bar garin da ke gabar teku duk da ofishin jakadancin birtaniya da ke al'ada yana taka tsantsan wajen bayyana yawan 'yan kasar da suke barin can To a gaishe ka ma sauraro sai kuma da misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya. muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin za ku je hada ra'ayin wasu akan kwamitin da aka kafa domin binciken cin zarafin yara da ake yi a makarantar sakandare a kano a halin yanzu kuwa jimai ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.